Najdad Studio Yanzu ashe har kina da wani zabi da ya wuce nan wannan yaro Ahmad. Amma Aisha, kar ki guje ni. Ba tare da kin faɗa min laifin da na ki ba. Kuma ban tsani Ahmad ba, firarki da shi ce ta sani kuka. ina jin tausayin ne cikin abin da yake gaya miki wallahi umma da ina da dama da na taimakawa Ahmad yaro mai hankali da nutsuwa ga tarbiyya baya bambanta ni da wacce ta tsuguna ta haife shi mm, so so me. so so me. Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa ku yi like, share, comment yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku. Najdad Studio muna maraba da ku. Ashe Aisha duk irin hudubar da na yi miki ta tashi a wofi da banza. Din nasiha da na miki ashe ba ta shiga cikin kwakwalwarki ba. Ta kunnen ki na dama take shiga ta fice ta hagu. Me kika yi wa Ahmad? masa komai ba. Daga zuwansa amma aka ce har ya tafi? Yaron da in ya zo gidan nan sai ya kusan yi ni a gidan nan Aisha. Ki sani cewa babu inda yake zuwa ya samu sanyi a zuciyarsa sai gurin mu Amma shine naga daga fita ki cikin hanzari har kin sallame shi kin dawo. Aisha ashe duk nasihar da nake miki ta tashi a tutar ba komai a tutar banza to da wani yare kike so in faɗa miki ke ji ba kya tausayin halin da muke ciki ba kya duba kuma irin kyautatawar da yaron nan yake yi mana shin wane ne zaɓinki ne wai aisha dama yanzu kin tsani Amadu har haka ki fito ki gayin gaskiya wane ne a ranki ko kuma wace illa kika hango a tattare da ahmad ahmad ɗana ne ɗana ne ahmad idan har akwai wani aibu ki fito ki gaya mu ni kuma zan zaunar da shi wallahi umma ba wanda nake so ba ahmad ba abin da na masa kawai dai ina jin tsoro ne umma ana son abin da zai tsashi shi cikin damuwa na fi ne ta jure iya wahala ta ni kadai kuma ina ga kaddara ta ce a haka wace irin rayuwa ce haka aisha me yasa ba za ki wa kanki karatun ta natsu ba in har ya kasance wani abin kika yi wa ahmad ransa ya ɓaci ya yi fishin zuciya ya tafi to gaskiya ba zan ji daɗi ba kuma ke ba jahila ba ce kina zuwa makarantar islamiyya kin san hakki da yake kan uwa a kan ɗanta kuma kin san hakkin da yake kan ɗa a wurin mahaifiyarsa kin san yadda ɓacin ran mahaifi yake a kan ɗa dan Allah da annabi ki hakuri umma wallahi ban masa komai ba bari na je na siyo miki magani ba na so ki bar shi kawai in dai ni zaki siyo maganin ba na bukata dan Allah umma ki hakuri ki bari in je in karbo miki maganin kuma da wanne zan ji ki hakuri dan Allah kuma na yi alƙawarin da abin da kika ce ni shi zan yi wallahi da akan amat ni don Allah maki bannin je siyo miki maganin. Shi ke tun da kin yi alkawarin za ki yi wa dukkanin umarni na biyayya. Ki hada da kuɗin da ɗana ya kawo, ki je ki siyo maganin, ki ba su duk kuɗinsu. Don <laughs> mai na so name so にして shi kuma yana son wata so a wato alhaji dalilin da isa na zo gurinka wato alhaji yarinyar nan fasaladiyar ta ka kori matayenka ɗaiɗaiɗaiɗai har kusan guda biyar alai basiru idan na fahimce ka ba sha'anin harkar kasuwancin mu ce ta kaka gurina ba ka zo ne akan abin da ya shafi iyalina haka ne ko ba haka ba gaskiya ne haka ne alhaji Ah, abin nake so al'umma su fahimta shine ta ɗaya tal a duniya duk abin na mallaka ummi So da haka duk abin zai taɓa rayuwar ummi dole za a fuskanci barazana ta tare da ni wannan ita ce magana ta gaskiya ba wata mace da ba ta iya samun matsala da ni ba akan yata sannan ka auna ka gani ta yaya zan ɗauki ɗawainiyar yaro da iyayensa amma saboda baya ganin mutunci na a ce yata ta ciki na tana son sa amma ya kasa karɓar uzurinta Walaikun sa. Ya mai jikin ko? Wallahi jikin da sai Allah ya sawa ƙasa. Amma yi zan da samun abuwa kuma? Dama To wannan ma a ce katin ta yi. Eh wallahi. To ga shi kuma a rubutun kuma gani masu ɗan tsada don ina ganin kinga akalla ba za su kai naira dubu hudu da ɗari kai malam abu dubu hudu da ɗari ga shi nan kuma dubu biyu ne a hannuna to yanzu ya kenan ga kin ga dubu biyu sun yi ga kuma wayancan Mala abu ka san yadda za ka nan yanzu? Ka bani ko da ƙwaya biyu ne je mata da shi tana jin jiki sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yala mai. Anas. Ha? Sannu. An sha lafiya? Da jikin hajiya ne ya tsananta na zo karɓa mata magani. To ai wanda ki ga yanzu. Magani ne ta zo shi kuɗin magani naira dubu hudu da ɗari biyu ita kuma dubu biyu ta zo shi. Kaji na matsalar ko nawa ne Allah ka ba ka kaji daga shi gaba da rubutu ana tsaya haka kullum kai baka gajiya ba kuma Aisha ai wa kai ne Aisha na gode Anas Allah ya bar zumunci na gode to malam abuwa dan maganin ko ne ka so so saboda girman kai makullin ɗakin kama neman sa kai ka rasa amma ka zo gidan ka tambayi makullin kai kana ganin ɓata lokaci ne ko me haɗin ki da makullin ɗaki na me yasa zan tambaye ki to ai idan baka sani ba doka ya canza saboda duk wasu makullin da suke cikin gidan nan na canza tsari sun dawo hannu daga yanzu kowa ɗaɗɗaya zan bashi saboda duk ɗakin da na ga damar shiga zan shige shi ba tare da na ji wani ɗara zuciyata ba. Allah Yan tambaye ki mukullin ɗaki. Na gwammace na kwana a nan gurin. Ko kuma canja Ok, abin da ka saba a kanka kenan? To lallai ku inda har haka ne kana tare da aiki. Ya za a yi ga mai tabbas kai kana kai kanka gurin da babu tabbas dama ya same ka kai kana kokarin gujewa damar da ya same ka waɗansu ma suna bukatar irin wannan dama ba su samu ba kai ka samu ka sa kafa ka shure ko shawara nake baka ya kamata ka zauna ka yi tunani kar ka bar wannan damar ya wuce ka ba amsa shikenan za ka ci gaba da zama ka ci gaba kuma da kwana a waje wannan kuma kai ta shafa da ni ba ta shafe ni ba kai shau? kai yanzu kawai don saboda ka amshi soyayya ta ka tana da bata lokaci ne za ka yi da na sani shawara nake baka ya kamata ka amince da bukatata abinka shi fa so fa ba dole ba ya kamata abu abin nan hankali yarinyar nan ita ce take son sa ba shi ne yake son ta ba abinda za ka tsaya ka duba gani kenan ya kamata a yi nazari akan wannan maganar to amma menene laifin ya ta ummi me ta rasa idan yana tunanin eh, ba ta da tarbiyya ke ni ma ta tarbiyar ya kamata ka gane yarinyar nan shi take so ba wanda ban shuna mata ba ta karba a matsayin miji ta ce min ita ahmad nan take so amma ahmad baya ganin mutunci na kenan da ba zai iya karban auren yata ba ko yana santa ko ba ya santa idan bai da tarbiyya ta ba kenan ne bai da tarbiyya ta ba yake tare da ni kenan ba zai zama haka ba alaji ni dai abin da nake so ka hanga ka tsaya kai nazari a matsayinka wanda na tabbatar da cewa kana da cikakken ilimin addini mutanen nan ga baki ɗayansu da yaron nan da mahaifiyarsu a ƙarƙashinka ka suke cin abinci kuma in har ya kasance ka tilasta masa cewa su yayi wannan al'amarin me kake gani zai faru zai iya barin gidanka alaji kuma in ya bar gidanka kaga an yi asarar al'ummar da suke amfana a ƙarƙashinka. ka kuma abin da yake yin mamaki ma mataye fa su suke wa mazajensu asiri amma yanzu ga shi abin mamaki yarka haba alaji a yi nazari dai a cikin da ba ku wale wasu ah, na gode sosai na ji daɗi ba da sai ma da kasuwa na gode ne ma na gode ma damuwa sai an jima na barka lafiya na barka lafiya insha magana ka akwai ƙanshin gaske a cikinta amma fa so so ne san kai yafi Allah ya samu dace Mr. Mo Production Jigawa. Anan ki buɗe idan ki kalli masoyinki na gaske. Na'am. Iya kalamai.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 Bai yi ki tsakani da na'im ba? Duk abin da kike zato tsakani da na'im ba haka bane. Sassauta kalamanki. Idan ke yar halaka ce ki kona mu. Bani baki. Storia Screenplay Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Na'im? Me ya gaba kira na? Kaddara. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin ɗakin kwanciya ta kan katifa ta suna cin amana ta. Wallahi na yi nadamar tare yake da yayi aliyu. Na shiga uku na lalace. Bani waki. Wani matashin attajiri ya tara a rada da ka. yayin da ya ɗiban kara da kiyashi cikin rashin sani shin ko ya iya sanya taguwar shi ya kwanta lafiya kamar yadda muke gadara da cikin gidan nan ke ma dole kin zama a cikin gidan nan zaki yin duk abin da kike so a cikin gidan nan ban fahimci me kake nufi ba na rike amanar su har yanzu zuciyata a tsoranci take da kai na miki alƙawari ba zan ƙara tsorata ki ya kamata ka shiga cikin hankalinka ban fahimci me kike nufi ba Matuƙar zuciyarka tana bugawa numfashinka yana fita daga sakan zuwa minti daga minti zuwa awa daga awa zuwa kwana daga kwana zuwa sati daga sati zuwa wata daga wata zuwa shekara haka dai lokutan bawa suke wucewa dama haka rayuwa take Wata sabuwa a wani sabon shiri cikin wani sabon salo irin na masoyan kwarai ma'abota rike amanar su. Ai wannan da ita da uwata ai kashin tsiya ne da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Wato na fahimta. Kuna goyon bayan ta ba? Ba sar kawai. Labai ba za ka iya ganewa ba. Na shiga damuwa matuƙa. Akwai wani abu a ɓoye da alamar bako zai dawo ya sha kwai bari gaba kada na ƙara ganin wannan iskancin idan ba haka ba sai na tattaka ka a cikin gidan nan wallahi ba zan da ku ba akan wannan wannan ikayin wallahi ba zan da ku ba kana daga sautin muryarka akan wannan ba kauyayyen yarinyar ki sa ni a hanya san inda kika dosa akwai kamshin gaskiya a cikin wannan batu ni fa abun ya daure min kai dan Allah ka tausaya mun ya sa ka durƙusa a gabana bayan ni ce makaskanciya a tare da ku ni ba bare iskan nan ne da kake gani na ba daidai nake da kai wani munafikin ne gaya miki amanar su ku hanzarta zuwa dandalin youtube ku danna subscribe tare da danna alamar kararrawa a tashoshinmu na altaharib tv da matashiya films da kuma Ali Dadi hausa tv wanda a nan ne za mu dinga sako muku shirin amanar su a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe bakwai na dare amanar amanar amanar Najdad Studio ku danna subscribe kana ku taba gararrawa ku yi like share comment yadda da zarar mun dora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da ku Najdad Studio muna maraba da ku